الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف tun daga cikin a rubuce na da abin a rubuce kawai karantawa bayan yawana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba zan yi doguwar gabatarwa ba duba da yanayin lokaci da muke kamar yadda muka yi daga mai gabatarwa cewa malam da zai gabatar mana da lafiya yana kan hanyar tafiya idan haka za mu kokari mu amfani da lokacin ba tare da mun tsawaita ba a kamar yadda muka yi wanda zai gabatar mana da lafiya shine dan uwa malam abubakar abdulsalam wanda aka sani da baban kwadi shi zai gabatar mana da lafiya a wannan waje bayan shi kuma dan uwa daga Muhammad Nabi Sali shi zai yi ta'aliki akan laccar da malam zai gabatar duka waɗannan malamai guda biyu ba sa buƙatar dogon bayani da tarihi malamai ne sanannu ana ganin gudunmawar da suke bayarwa ta karantarwa da ilmantarwa a kababan yada labarai ko kuma kababan yada addini da ilimi na wanda ake gani da wanda ake ji da haka ba sa buƙatar dogon bayani dangane da da su saboda ƙwarewar lokaci kamar da na faɗa ba zan ja dogon bayani ba kan ba malam ya tsora akan abin da zai gabatar zai mana mai taken halayen annabi na dai shi mana da kyau sulasiyan saboda mu ji kuma mai koyi ko mun ta zo biya ba ma da muwafaka ko kuma ya amfani da masu da zamu yi a bare ta haddar shekh mashkuran masu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى wa وصحبه wa ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين shugabannin wannan zama da manya-manyan malamai yayyena kuma aminaina malamaina mahalarta iyayen mu mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bayan miƙa godiya da yabo da kirari da jinjina ga Allah maɗaukakin sarki a bisa ni'imominsa masu tarin yawa wanda daga ciki akwai shiryar da muke zuwa wannan taro da kuma haduwar mu a taron ina miƙa godiya ta musamman ga wannan kwamiti wanda ya tawanye shirya wannan lanta kuma Allah ya sa da ya kai gare mu domin mu ma mu zo mu yi tarayya da su a wajen samun lada ba don akwai wani abin da muke da shi na daban wanda babu shi a nan ba sai don kwaɗayi mu ma a taimaka mana mu samu ladan da ɗan adam yake samu idan ya sauke wani abu daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kansa game da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya iso gare mu cewa wannan ɗawainiya Allah ya ƙaddara tabbatuwarta ta hanyar jajircewar jam'iyyatu alkhidma alkhairiyya ta wannan gari wanda muke musu fatan Allah ya sanya musu ikhlasi kuma ya karɓi ayyukansu wanda suka yi ɗawainiya wajen tabbatar da wannan lakta ko in ce lakcoci ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ya bada sa Allah ya rubanya masa ya musanya masa da mafi alkhairi wanda kuma suka yi da gumunsu da lokacinsu Allah ya sanya musu albarka a rayuwarsu ya ba su alkhairin duniya da lahira to an ce zan yi magana akan halaye da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da lokaci ne da ni mai faɗi to da zan ɗauko mana hadisin hindu bin abi hala fassara mana shi da hausa wanda shi ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba da labari da misali na halayen annabi sallallahu alaihi wasallam to ba mu da wadataccen lokacin da za mu iya yi muna sharhi muna tarihi sai dai kawai a gurguje abin da malamai suka rubuta in karanta mana da farko dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi dan abdulmuttalibi dan Hashi, dan abdulmanaf dan kusayi dan kilab wanda nasabarsa take kaiwa zuwa ga adnan daga kan adnan kuma har zuwa kan annabi isma'il dan annabi ibrahim daga nan har annabi nuhu alaihi salam ta a hanyar ɗansa sam daga nan kuma har zuwa annabi adam ta hanyar ɗansa shi alaihi salam shine annabin da Allah ya aiko mana wannan al'umma kuma shine shikamakin annabawa gaba daya kuma shugaban talibai baki daya wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya bi shi kuma Allah ya yi masa rijista cewa bin sabon Allah ne man yuti'ir rasula faqad aba Allah sannan kuma wanda duk ya dace da biyayya gare shi to ranar alkiyama zai shiga aljanna wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta mana shi a matsayin wanda komai nasa abun koyi ne kamar da Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun uswatun حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا don haka ya zanto binsa bin Allah kuma babu wani abu da za ka yi da za biya shi da ya wuce kai masa biyayyar ka kaunace shi ka shi Allah ya karrama ɗan adam ya fifita ɗan adam akan kowace al'u kowace halitta domin a cikin ɗan adam ya aiko manzanni ba a taɓa aiko wani annabi aljani ba cikin waɗanda za a yi wa misali har da aljanu amma Allah bai taɓa aiko wani annabi aljani ba duka annabawa mutane ne saboda dalilin faɗin Allah subhanahu wataala illa rijalan ba mu aiko wani kafin ka ba gabanin ka ba sai mazaje wanda kuma lafazin mazaje yana ba da fa'ida cewa mutane ne kuma bugu da ƙari mazaje ne ba mata yi bane a bisa magana karɓar ta malami to a cikin su kuma Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya zaɓe shi sai da aka rairayo aka tato a cikin zafafu aka ɗauko shi wanda shi ne zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓun da aka zaɓo su daga zaɓaɓɓun daga su ma daga zaɓaɓɓun suka kamar yadda yake faɗa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi a ƙuraishu a cikin larabawa kuma ya zaɓu kinanata a cikin ƙuraishu ya zaɓu a bani hashim Ah, ya zaɓi kinana sannan ya zaɓi ƙuraish a cikin kinana ya zaɓi bani hashim a cikin ƙuraish ni kuma ya zaɓo ni daga bani hashim don haka ni zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓun da su ma daga cikin zaɓaɓɓu suke kuma sai Allah ya ba shi halaye da ɗabi'u waɗanda da bisa ga kaddarawa ba a samu dalili ƙarar da ya wajabta binsa ba akwai kwayansa to da hankali ma yana hukunta lallai sai an bi shi za a samu shirya babu wani alkhairi wanda bai shiryar da mu zuwa gare shi ba domin ma'aikata shi ba wani sharri face sai da ya nuna mana yadda za mu guje shi kuma ya yi gogayya da rayuwa iri-iri domin ya bar wa mutane abin koyi a salo na rayuwa daban-daban shi sa ibn qayyim Allah ya kansa da rahama yake cewa buƙatar da muke da ita mu bayan Allah wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato bukata ce da tafi kowace irin bukata ta fi bukatar da kifi yake da ita zuwa ga ruwa kaga ruwa ya ƙare kifi mutuwa zai yi to bukatar da mu muke da ita zuwa ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da sanin waye shi ta fi bukatar da kifi yake da ita wajen wato ruwa ta yadda inda za mu rasa koyarwa annabi sallama to da shi kenan ba mu da wani amfani a duniya kuma mun je lahira ba za mu samu riba ba a wajen ubangiji subhanahu wata'ala shekarun annabi sallallahu alaihi wasallama 23 yana ta gwagwarmaya ta wannan annabtar farko abin da ya fara kira zuwa gare shi shine kira zuwa ga tauhidi da umarnin a yadda Allah shi kadai ne abin bauta saboda nutsuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da bin abubuwa a hankali shekarar sa goma sha uku baya kira zuwa ga komai sai sauki Kullum duk ayar da za a saukar masa akan tauhidin yadda da Allah yadda da manzanni yadda da ranar lahira yadda da akwai aljanna da wuta yadda akwai mutuwa akwai waɗansu abubuwa da za a gaba da su bayan an mutu akwai hisabi da sauransu kuma abin da ya tsaya a kai kenan tsayin daka ba garaje ko da ya hau dutsen safa ya tara mutanen maka gaba ɗaya tare da cewa ya san kalubalen da yake fuskanta a tattare da su amma abin da yake ce musu ƙulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah kawai abin da nake so ku faɗa kenan in kun faɗa haka za ku samu riba ma'ana za ku rayu a cikin aminci a duniya kuma za ku shiga aljanna abin da ya gaya wa bambansa abu ɓalib kenan ƙarshen rayuwarsa ce ka faɗi kalma ɗaya saboda ke nan akan abu Allah da aka kai man kana so kai koyi da annabi sallallahu alaihi duk inda kake a rayuwarka ka mai da hankali akan tauhidi kuma sai da ya kadaita Allah shi kafin ya fara kiran mutane zuwa ga kadaita Allah a komai sannan ya yi hijira zuwa Madina to kusan duka abubuwan da suka shafi rayuwarsa da ake rawaitowa ta addini ta fi yawa a madina in ka koma tarihinsa da hukuncin hukunce da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan ibada ne ba a taɓa samun mai ibada irinsa ba babbar ibada da ta fi fitowa fili a cikin ibadu ita ce sallah shi kuma annabi sallallahu alaihi ya fi son tafiye da komai domin kowane abu ne ma ya dame shi sai sai da bilal a rikina biha ya bilal kira mana sallah ko za mu samu sauki kuma burinsa ya ga an tsaye da sallah ƙarshen rayuwarsa kamar yadda umu na aisha ta faɗa allah ya ƙara yadda a gare ta ranar lahadi ranar da ya ban kwana da sahabbansa gaba ɗaya ya zama ba shi da ƙarfin jikin da zai iya fita masallaci domin gabanin haka da kaɗan ya yi yunƙurin ya fita saboda rashin lafiya in an watsa masa ruwa ya ɗan samu ƙarfi sai ya tashi gaba ɗaya sai ya suma ya faɗi aka sallallahu alaihi Salama ya yi sai ƙarshe da ƙyar haka ya daddafa mutane izo yi musu bayanai na ƙarshe to ranar lahadi wanda ana yi gobe maza Allah zai rasu sallar ƙarshe da ya dasa habbasta suna yi ya ce a buɗe masa labulan da ke ɗakin na na aisha aka ɗaga masa labulan daga nan sai ya hango har masallaci ya hango su a gaban sai na suna bayan sai na abokan suna sallah ya yi hawaye kuma ya yi munna har yake cewa inna hulam ya mutu na biyun saf ba wani annabi da ya mutu face sai Allah ya nuna masa al'ummarsa sun haɗu a bayan wani daga cikin maziyansa. kuma ya yi buri da fata da jin daɗin halin da ya gamsu a ciki na yin sallah saboda sabajin ƙaunarsa da sallah mazala sun sallama ko ya gaji sai ya yi sallah wacce take ba ma ta farilla ba duk da cewa wasu malaman suna ganin ƙiyamun laili wajibi ne a gare shi hadisi ya tabbata a cikin musnadin imam ahmad da mustadrak hakim bi sanadin sahih sayyid ibn hibban daga mu'azu Allah ya kare da a gare shi yace ihtabasa anna rasulullahi sama za ta gadatin wata rana asuba manzo Allah sama yayi jinkiri bai fito ba hatta kinna na tara'a karna sham har sai da rana ta kusa fitowa amma manzo Allah bai fito ba ai sallah asuba ba sai gashi ya fito da sauri sai maza yace a hada sabu aka hada sabu yace a tada iqama aka tayar sai ya ja musalla sai asuba wajen wazafi salati sai maza Allah ya yi. kaɗaita a cikin sallarsa ana idan ta sallar sai ce makana kuka makuntun kowa ya tsaya inda yake kan wanda ya tashi ya ce kumtu li usalli ya ma kutiba li laila Fana, na fi salati na tashi in sallaci abin da aka wajabta min ko aka rubuta ko aka kaddara min in yi na sallar dare sai bacci ya kama ni alama ce ya gaji yana jin bacci amma bai fasa yin sallar ba sai da ya tashi fara'aitu Allah fi ahsani hay'a zuwa ƙarshen hadisi mahallin shahid anan shine ko da akwai gajiya a tare da shi baya fasa yin wurin da ya saba yi na yin sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin sallar har kafarsa sai ta kumbura kafa ba ta kumbura haka kawai a ce jini ya taru kafa tana tsagewa diga yana tsagewa saboda tsananin tsayuwa kai ka san ba karamar tsayuwa bace ba mutum ne mai ibada sannan kuma ba sallah yake yi cikin garaje ba an tsaye yin sallarsa kamar da ummu na Aisha take cewa manzala sun sallama yana tashi ya yayi raka'a biyu in ya farka ya yi alwala ya yi tsarki in zai sallah yana farawa da raka'a biyu la kas'al yana yana yin raka'a goma sha ɗaya baya wucewa baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko a ramadan ko a wajen ramadan amma sai suke cewa amma fa kakka ma fara tambayar yadda tsayin wannan sallar yake da kuma yadda kyawun sallar yake wato sallah yake yi mai kyawu kuma mai tsayi sallallahu alaihi wasallam sannan yana karatun alkur'ani in ka ji su ba za ka so ya daina ba ba a taɓa samun wanda ya kai shi daɗin sauti ba albara allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fil isha'i bi wattin wa zaytun wata rana na zo sallar isha sai naji manzo Allah subhanahu yana karanta wattin wa zaytun ta sami'tu ahadan ahsana sautin wa ahsana sautan wa qira'atan min wallahi ban taba jin wanda ya kai shi Daɗin sauti da iya karatu ba ko gani yadda ake faɗar abu Musa al-Ash'ari da ubay ibn ka'ab yadda suka iya karatun alqur'ani da abdullahi bin mas'ud to dukkan su a wajen annabi sama suka koya kuma iyawar su kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam ne yasa suka iya sannan yana da kushudi in an ce kushudi shine tsoron Allah tare da san Allah yawanci in kana jin tsoron abu gudun sa kake yi amma shi Allah kana jin tsoron sa kuma wajen sa kake tafiya da ka firgita da wuta sai kuma ka san wutar ta Allah ce shi yake sa waɗanda suka saba masa a wuta sai kuma ka tafi wajensa don ya hana ka shiga wutan to jin cewa shi kadai ne zai iya tserar da kai daga halaka shi kaɗai ne zai baka abin da kake so kuma kana tsoron kar ka saba masa ya iya baka abin da kake so wannan shine ake kira alkhushu wal khashiya to ba za a ba a taɓa samun wanda yake da irin wannan ba masa don haka shi yasa in ya tashi fargabar da take zuciyarsa game da Allah ana ganin ta hatta a ibadarsa ya zo a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da sanin sahih daga Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir daga babansa yake cewa na zo na tarar da Annabi sallallahu alaihi yana sallah amma sai na dinga jin ƙara a cikin kirjinsa kamar ƙarar tukunya anwa in tana tafasa wannan zaɓaɓɓakar da kake ji to haka nake jin tana fitowa daga cikin kirjin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma ba a taɓa samun mutum mai ambatan Allah irin sa ba ummuna Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani daga zai shiga bayi dan daki sai sai sai addu'a kamar yadda yake cikin hadisin Anas Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith zai fito sai addu'a zai fara alwala sai ya bismillah zai gama alwala sai ya yi addu'a zai buɗe sallah sai ya yi addu'a in ya idan da sallah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka zal jalali wal ikram ruwaya saubat tabaraka ya zal jalali wal ikram ruwaya ummuna aisha cikin bukhari da tirmidhi ya idar ya gama allahumma inni ala zikrika hadithun mu'az wa'annan zikiran goma sha ɗaya ya gama sallah kenan ya idan da sallah bayan in ya tashi in gida zai shiga zai yi addu'a shiga gida in wani abu zai hada shi da iyalinsa zai yi addu'a in zai kwanta bacci zai yi addu'a in ya tashi zai yi addu'a in zai shiga kasuwa zai yi addu'a in zai shiga makabarta zai yi addu'a kai ba wani lokaci da manzo Allah sama baya ambatan Allah mai yawan ambatan Allah ne subhanahu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yake cewa kamar yadda hadisi ya tabbata yake cewa wallahi muna tsaye da annabi sallama in ka kula da bakinsa muna iya kirgawa su ɗari yana cewa Allahumma tub Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kamar yanzu ana sauraron laccar nan yana jin ka kana masa magana amma ba zai daina wannan Allahumma ghfirli ko rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ba a fili yake faɗa ba baya cikin zikiran yau da kullun da aka rubuta guda 26 ko 43 baya cikin wannan wani hadisin na daban ne wannan wani abu ne ƙari akan haka saboda kar yayi ta jinka yana ta sauraron ka dama shi dan ma ba zai rafe shi ba amma dai dan ya gwada maka ba a sake da neman gafara Allah rabbi sirri wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bai saba yin laifi ba amma baya fasa neman gafara a wajen Allah subhanahu wataala mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a mu'amalarsa da mutane abin da wasu suke yi in sun girma suke rena ƙanana mazala sun salama baya yin haka yana son sahabbansa hatta waɗanda suke ƙanana masu karancin shekaru musamman matasa mazala sama yana girmama su lokacin da hafsa kamar da hisin sahihul bukhari ya bashi labarin mafarkin da abdullahi dan umar ya yi sai ya ba abdullahi dan umar yake cewa ni'mar rajul abdullah law kana yaqumu min al-layl ina ma dai abdullahi dan umar yana yin kiyamun laila amma fa mutum ne na gari na kirki soyayyarsa ce da shi ta sa ya faɗi wannan Maza'a sallallahu alaihi wasallama a wanda ya kai shi girmama alqur'ani shi aka wa da alqur'ani amma yaƙinin da yake da shi akan alqur'ani ba a taɓa samun ɗan adam mai wannan yaƙinin ba ta kai ga da wahala ka ji an ce maza Allah ya tafi wajen likita ba wai haramun bane ya yadda. amma galibi in wani abu ya same shi na rashin lafiya yana wa kansa addu'a da alqur'ani kuma sai Allah ya warkar da shi kamar da ummu na Aisha ta faɗa tace kana idan shaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhat idan rashin lafiya ta kama shi sai ya karanta wa kansa al mu'awwidhat a wani wannan bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisin take cewa da manzo Allah sama yana karanta wa'insu addu'o'i idan ba shi da lafiya amma tun da aka saukar da falaki da nasu sai ya zanto ya rike falaki da nasu kullum ba shi da lafiya da su yake wa kansa ruqiya ya karanta wa kansa a matsayin addu'a a matsayin magani mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama manzanni da Allah ya aiko wata rana ya ji wani daga cikin wato wata rana ya ji wani daga cikin sahabbansa kamar yadda musulun ya rawaito yana ce masa ya shugaban talikai haka ne ba shugaban talikai ne amma manzo Allah saboda tawalu da girmama annabawa sai yake cewa zaka Ibrahim wannan ai muqamin annabi Ibrahim haka yi ba annabi Yusuf ya ce karimi dan karimi dan karimi haka yi ba annabi ya ce dan uwana annabi iliyas haka yi ba annabi Musa ya faɗi yadda ya ganshi yana yin aikin haji ba a taɓa samun mai girmama annabawa irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma ya hana a dinga kamba mashi ana huce matakin shari'a wajen faɗar girmansa wata rana ya ji wani kamar da yake cikin a sahihul bukhari wani yana ce masa ya ji wata tana waka tana cewa muna da annabin da ya san abin da zai faru gobe mazala ce kan ku kuskura ku dinga kan ba ma ni kuna faɗan abin da ba haka bane a kaina ni bawan Allah ne manzansa ne in za ku yabe ni ku ce min bawan Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam madara sun salama baya wasa da kiran mutane zuwa ga tauhidi duk abin da manzan Allah zai yi burinsa shine a musulunta abu Allah farin cikinsa kuma ya ga ana bin Allah ko arne ya gamu da shi ba wani zancen ne wata abuta ta daban ya nuna maka Allah ka bi Allah kawai wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ziyarci wani yaro da yake zuwa yake masa hidima yaron bayan bude ne maza sa da ya gan shi dab da barin duniya sai ce masa kai yaro musulunta sai yaron ya kalli mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce bu baban alƙasir yaron ya musulunta maza sama ya yi ta munna ya ce alhamdulillah da Allah subhanahu wataala ya tserar da shi daga wuta ta hanya ta sannan maza sallallahu alaihi wasallama ko yara ya ga sun yi kuskure baya cewa wai yara ne yana ƙoƙarin tsora su akan tafarkin gyara da daidai saboda ƙauna da yake nuna musu wata rana ya ga ɗan uwan anas ɗan malik yana cin abinci da hannun hagu sai maza Allah sana ce masa kai yaro ka yi bismillah in za ka ci abinci kuma ka ci da hannunka na dama sannan ka dinga cin gaban ka kada ka dinga cin gaban wani kuma yana wa yara wasa don ya ja hankalin su zuwa gare shi saboda in zai koyar da su su karba aka ya zo ya samu dan uwan Anas dan Malik wata rana yana ta kuka yana ta tsuntsun tsuntsunsa ya mutu da ba za a sawa ya gan shi ran nan sai ya tsokane shi yake cewa ya aba umair ma fa'alan nughair ya kira yaron da alkunya ya aba umair ina wannan dan tsuntsun naka ne ya aka yi da tsuntsun nan naka dan ya tuna masa wannan rigimar da ya tarar da shi yana yi haka bazara sama ya goya abdullahi dan abbas tun yana karami akan jaki suna tafi sai ce ya gulamu inni uallimuka kalimat ihfazillaha ya hafazka kaga yaro ne amma manzo Allah sallama yana koya masa ilimi suna tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana kaunar ka yana gaya maka kuma yadda yake cikin ah, sunan abi dawud da sanadin sahih daga mu'az dan jabal Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sama ya kalle ni yace ya mu'azu wallahi inni uhibbu na ratse da Allah ina son ka kar ka bari ka gama sallah ka idar face sai ka ce Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik shi yasa mu'azu dan jabal baya sake da wannan zikirin shi ma da yazo zai ga Abu Abdullahi Sunaji kai sai ya ce masa Abu Abdullahi wallahi ina kaunarka ni ma haka annabi sama wata rana i gaya min ice yana ƙaunata kuma yace ce in dinga faɗan wannan zikirin shi yasa abu abdullahi sunabi yake takama da wannan hadisi ran da duk zai faɗe shi da zai gaya wa abu abdurrahman al-hubuli shi ma sai da ya ce masa wallahi inni la uhibbu kai sai hadisin ya zama duk wanda zai faɗe shi ma yana takamar yace ce da almajirinsa inni la uhibbu wane ya ce min kaza an mu da malamin mu zai ba mu sai da ya gaya mana haka saboda darajar yadda annabi sallallahu alaihi ya nuna soyayyarsa ga mu'azu dan jabal Allah ya kare yadda a gare shi manzala sa bai taba baya baya girman kai ba a taba ganin sa da girman kai ba wato mutum ne mai sakakkiyar zuciya mai yalwar kirji wata rana yana kan mimbari ana hudu ba kun sayar da mutane suke Allah Allah a gama hudu ba a tada sallah sai ga wani bakawai ya shigo ce ya rasulullahi gharibun la yadri ma dinuhu yas'alu an dini ya rasulullahi ni ba ne hudu ba fa ake yi ba sai ka zauna a idar ba sai ce ni ba ne ban san addini ba ina so a koya min addini maza Allah ya sauko daga kan mimbarin yasa aka kawo mai abin zama ɗi zauna ranar juma'a ya dakatar da mutane sai da ya koyar da wannan mutumin abin da ya kamata ya koyar da shi na addini mutumin ya gamsu da koyarwa sannan maza Allah ya hau minbari ya ci gaba da hudu ba akwai malamin da za a yi haka in ba manzan Allah so salama ba haka wata rana muawiya Allah ya kare da a gare shi ya shigo ba muawiya bin abi sufyan ba ya shigo masallaci ana cikin sallah to shi ne zan ba a magana a sallah ba sai wani ya atishawa sai ya masa sallu sai mutane suke ta gani sai ga alamun mutane sun sai ce me yasa kuma kuke ta kallo na to irin an gwada abin da ya ba daidai ba da aka idar sai manzo Allah ya kira shi sai ya ce masa ai ita wannan sallah ba a magana a cikin ta in sai magana ce ta mutane tasbihi ake da tahlili da karatun alqur'ani ce wallahi ban taɓa ganin mai koyarwa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai hantare ni ba bai mun faɗa ba bai mun masifa ba kawai sai ya gwada min yadda ya kamata in yi sallallahu alaihi wasallam yana da tausaya wa samari da matasa Malik ibn al-Huwairis Allah ya kare da a gare shi yace kamar da cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim mun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wato mu samari daga kauyen mu muka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama kusan kwanan mu 20 a wajen sa mun zo daura ai mana daura mu koyi addini a wannan kwan kwana 20 din wa kana rafiqan rahima yace manzala sama mai tausayi ne mai tausasawa ne da yaga alamar dai mun dan gaji haka tun da lokacin karatun bai kare ba sai manzala sama ya dinga tambaya kai wa ka bari a gida ai na yi aure ya rasulullah da iyali na wannan mata na bi wannan na bar mahaifiyata sai ya gane dai muna shauƙin mu koma gida sai manzala sama yake cewa to abinda nake ba ku shawara a tsaye da karatun haka ku koma wajen iyalanku sai kuma ku je ku sanar da mutanen ku ku ci gaba da umarta su da kyakkyawan aiki wa sallu aiki muni ku salli sannan ku dinga yin sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah a taɓa jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da baka ya faɗi wata kalma wacce ba haka ya kamata a faɗe ta ba yana da taka tsantsan yana da kamewa kuma ba shi da saurin hukunta mutum akan yayi abu sai ya tabbatar da laifin mutum kuma sai ya duba yanayin mutumin zai masa irin hukuncin da Allah ya shiryar da shi akan ya masa hukunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace tunda yake bai taba dukan ko matarsa ko bawansa ba in ka manzo Allah ya duka to a filin daga ne ga waɗanda suka ƙi bin Allah suka ki bari kuma abu Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi mutum ne mai sakakkiyar fuska in yana mu'amala da kai sai ka zaci duniya mu'amalarsa da kai ta fita kowa jarir ibn abdullahi Bajani. Allah ya ƙara yadda a gare shi karshe karshen rayuwa alin sama ya musulunta amma yake cewa wallahi ma hajaba ni rasulullah shi sa mun zo aslam cin na musulunta ba za a sama ban taɓa zuwa na ce ina son ganin sa ya ce ba shi da lokaci ba kuma bai taɓa haɗa ido da ni ba sai ya yi murmushi mu ko yanzu in kai wa mutum murmushi musamman yanzu a matsayinka na malami ko ba ido da wata aka yi a budurwa ce sai ka yi murmushi sai ta ce kin ga malam ya murmushi ko zo na yake ne an kuma wani ne ya ga sa masa murmushi sai ya zaci ko dai dan kana tunanin zai maka wani abu ne to manzo Allah sama shi ba ruwan kowa haka yake mu'amala da shi da Allah sallallahu mutum ne mai yawan sada zumunci ya wasa da sada zumunci sannan yana taimakawa wanda ba shi da shi a mutum ne kunga bai rayu da mahaifansa da girmansa ba ko mahaifinsa ya rasu kan haife shi mahaifinsa ta rasu yana ɗan shekara shida amma abin da ya bayyana na biyayya ga mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri ne ga duk wanda yake karanta sira da ilimi ku duba ku gani shekarar ta shida mahaifiyarsa ta rasu kuma suna tare ta rasu a abuwa ya ƙara shekara talatin da hudu aka aiko shi nan da aka aiko shi shekarar ta talatin da hudu da rasuwa ya shekara goma sha uku a makka kaga hamsin da bakwai arba'in da bakwai kenan ko ya shekara ɗaya a madina arba'in da takwas aka je yakin abuwa amma sai suna a nan kushewar mahaifiyarsa ta an wani ne shekara arba'in da takwas ai ya ce a ce dai ko ya manta kabarin musamman dama yana karami amma duk da haka sai roƙi Allah a bashi dama ije in kada zumuncin mahaifiyarsa ya je wurin ya dinga kuka sahabbai har sai da suka tausaya masa su ma suka yi kuka daga baya suka tambaye shi ya rasulullah me yasa ka kuka Ya ce na roƙi Allah ne ya ban dama in ziyarci mahaifiyata sai ya bani dama sai na roƙe shi a ban dama in yi addu'a a wurin sai ba a ban dama ba abin tausayi sallallahu alaihi wasallam ka kuma ya ƙetar umarnin Allah hadisi yana cikin sahihu muslim daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma mutum ne wanda yake baya ga wannan mutum ne wanda yake da san makwabta kuma ma ya karare yake fitowa ya faɗi cewa an kula da haƙƙin makwabta ya yi wa abu kamar ake cikin sayi wa musulun wasiya cewa abu idan za a yi farfesu a gidanka ga Allah a yi roman ya zama yana da yawa ko da naman ba shi da yawa sai a ɗan kankayewa makwabta yake cewa idza tabakta marahatan fa asfir ma'aha wa ta'ahad biha jiranak sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala sallallahu alaihi wa wasallama ya kasance mai yawan kyauta ne wanda wannan ba sai an gaya muku irin yadda manzala sallallahu alaihi yake da ba ya kasance yana girmama sahabbansa yana mutunta su Usama ibn Zaid Allah ya kare da a gare shi bai kai shekara 20 ba sanda maza Allah sama ya naɗa shi ya zama jagora amma da yanzu wasu suna kokarin su rena girman Usama maza Allah salama yake cewa yace in har kuka yi suka kan jagorancinsa to ai kun taɓa yi wa mahaifinsa haka wallahi innahu la khaliqun biha kuma yace usikum bihi fa innahu min salihikum ne muku wasiya da shi domin yana cikin waɗanda suka fi ku nagarta ko suke da nagarta a cikin ku abin da zan cike da shi mazala sallama mutum ne da ba a taɓa masa alheri ba sai ya mayar da alheri ku duba matarsa khadija ta rasu tun amma bai daina jinta a zuci ba bai daina mata abin da inda tana da rai haka za ta so a yi mata ba yana zuwa duk inda san akwai yan uwanta ko kawayenta ko danginta ya sada zumuntarsu wata rana annabi wasallam yana zaune a cikin gida sai ya ji muryar hala yar uwar Khadija sai ta yi ce ai hala kun ji murya hala kamar irin kana Allah Allah mutumin da ka gani yanzu ka tarbe shi lokacin yakin Uhud an kama Abul As ibn Rabi Abul As ne a wajen Khadija kuma aka hada shi da Zainab aure ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi shi bai musulunta da wuri ba ko bai bayyana musuluncinsa da wuri ba to an fito tare da shi yakin yakin Badar to lokacin da aka kama shi kowa yana aikawa maka a aiko masa da kudin da zai fanshi kansa to shi sai matarsa zainab ta aiko masa da ta kaso abin da za ta bashi da mijinta ne lokacin bai barta ta yi hijira ba akan ya fanshi kansa to a ciki an daga aka ce waye mai wannan wani murjani ne zainab ta aiko masa da shi cewa ai masa kima a hada da shi a fanshe shi kawai sai maza Allah ya ga murjanin sai ya tuna murjanin khadija ne makairin abin da ake sawa a wuyan nan da aka yi auren zainab sai ta bawa zainab kyauta kawai sai tuna masa kaunar khadija da irin matsayinta kawai sai tausayi ya kama shi sallallahu alaihi sallama hawaye ya zo masa sai ce da sahabban nasa ba don taɓin matsa muku ba da sai ce wannan murjanin ba zai ƙara komai ko ya rage komai ba da sai ku mayar masa da abinsa kuma ku sake shi suka ce asir ai abinda muke nema kenan abin da kake so sai suka mayar masa saboda wannan abin ya tuna masa masoyiyarsa da ta kaunace shi lokacin da mutane suka juya mai baya in ka kyautata masa to baya ganin kimar wanda ya taba ka nan take zai rama maka mayamma da martani ku duba girman sayyidina Umar amma da ta hado shi da sayyidina Abubakar ya kewa sayyidina Abubakar rangwani da sayyidina Abubakar ya zo a fusace ga annabi sama da sayyidina Umar ya zo a ce garin manzala sama ya ɓaci fuskarsa ta canja sai na baka ce wallahi sai da na tausaya wa umar maza Allah yake cewa Allah ya aiko ni kuka ce ƙarya nake mutumin nan ya gaskata ni ya taimake ni da rayuwarsa da dukiyarsa fa hal antum tariku li sa'ibi fa hal antum tariku li sa'ibi fa hal antum tariku li sa'ibi za ku kyale min amini na ba aboki na ba sallallahu alaihi wasallama ku duba mutanen Madina suka rungume shi suka karɓe shi hannu biyu wannan abin da suka yi masa mutanen maka kin yin haka suka yi mutanen Taifa kin yin haka suka yi don haka shi ma sai da ya saka musu da ya zo rasuwa daga cikin wasiyoyin da ya na ƙarshe ya ce ina muku wasiya da mutanen madina domin mutanen madina mutanen jikina ne kamar ka ce riga ta ce ta jiki wacce daga jikina sai hita kari shi wa aibati idan sun kyautata muku ku karɓi kyautatawar in sun munana muku ku yi haƙuri wanda ya so su to da so na ya so su wanda ya ƙi su fa saboda baya so na ya ƙi su sansu kuma imani ne sannan manzala sun sallama yana da kara kaunar da ummu hani ta nuna masa yar uwar sayyidina aliyu da kaunar da aka nuna masa a gidan su sayyidina aliyu Allah ya saukar da hukunci akan kafori mushrikai daga maka!" wata hudu aka ba su sai waɗanda kawai ake da wani alkawari da su a tsaya a gama wannan alkawarin amma 'ya'yan hubaira tsohon mijin umma hani suka zo suka ce su suna so a basu don dan Allah ci gaba da zama ita umma hani bata san hukunci ba ta ce ku zauna ai annabi Muhammadu ne in ya zo zan gaya masa Sirna Aliyu da ya ji labari da aka zo fatahu Makka ya je ya gaya masa sai ke ce kika sa su wani su zauna wallahi sai na kashe su in gansu ai Allah ya ce su fita amma me zai faru mazala sa yana zuwa gidan tace za'ama ibn ummi aliyun annahu qatilun rajulan ajartuhu fulana ibn hubayra mazala ya ce kada ajarna man jar ya umma hani kwantar da hankalinki wanda kika bawa biza ya zauna mu ma mun bashi biza mazala sun sallama yana gani aka bubbuɗe ko kowa ya yi kofa zuwa masallacinsa don ya samu dama ya dinga shigowa mazala sai bai hana su ba amma da ya zo ƙarshe ba haka yake so ba ƙarshen rayuwarsa a hudubar da ya mutu da karshe sai ce duk wanda yake da kofa ya yi ta ta shigowa masallaci ba ta kofa ta da na yi kowa ya toshe kofarsa amma a bawa abubakar tasa wacce yi so da yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake girmama sayyidina abubakar dan annabi maka ba a taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi alheri ba sai ya bayar sai ya mayar dan uwa su saboda lokaci zan dakata a nan dan kaɗan na faɗa okay na lokacin sun ɗaga lokacin to barin barin barin kan tsara kaɗan daga ciki saboda liyantazim al kamar yadda shehi na malam Jamilu ya faɗa wato ba da Jamilu ana magana akan annabi sallallahu alaihi shi baya son ya magana sai dai ya sauraro muna fata Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam mazala sama ba a taba samun mutum mai juriya da haƙuri irin sa ba tun da yake bai taɓa ƙorafi ba akan wani abu da ya same shi na damuwar rayuwa Ƙorafinsa kawai akan an Allah ne ba taɓa mutumin da ya sha wahala irinsa ba bari ku ji misali ka tambayi wanda duk ya taso ba mahaifi irin kalubalen da yake fuskanta ana akwai wanda ya taso mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami ka tambaye shi wata irin kalubale ya fuskanta akwai ranar da in ka ga kowa yana kaza da mahaifinsa in ka tuna ba mahaifinka sai ka yi kuka to shi kwata-kwata da ya taso bai ma san mahaifin nasa ba sannan duk wanda ya rasa mahaifi da mahaifiya bai kai shekarun balaga ba sai ka ga tasirin rasa su hatta a rayuwarsa saboda yana cikin wani rashi komai kulawar da aka bashi ya aka abin a tausaya masa ne shi yasa wallahi marayu ɗan gata ne tun da manzo Allah ya samu sifar maraici to ba wanda ya sai dangwale wa maraya kai saboda manzo Allah salama ya taso maraya alam yajidka yatiman Allah da kansa ya faɗa haka to maraici abu ne na ban tausayi amma baka taba ji maza su ma yayi kuri akan juriyar da ya ta maraici ba ya taso babban nasa da yake bashi kulawa ya san shi yana kaunarsa Ɗan gata ne shi dan da shi ma izo in mutu ya fada hannun babbansa a kakansa wancan ya ha fada hannun babbansa ga babbansa yana da talauci da abin da ba ka taba ji maza salama ya kuka ba sannan matansa biyu suka mutu ka tambayi jin namijin da matarsa da yake kauna ta mutu da khadija ta mutu sai da ta kai maza suwa ya bar garin maka gaba daya so da makkan ta yi masa zafi rasuwar khadija ta zo masa da jarrabawa iri daban-daban ka san wannan ba karamar jarrabawa ba ce zainab ta zo ta mutu bintu huzaima yana kaunarta haka ta mutu shi ya sa maza suna saboda wafa'i sai ya auri kanwarta maimuna kun da maimuna da zainab babar su ɗaya. da maimuna da zainab bintu kuzaima mahaifiyarsu daya sannan kuma jaraba da maza su ma ya game da ita 'yayansa ɗaya bayan ɗaya suka dinga mutuwa ɗaya ce kawai ta yi saura da ransa to ka tambayi mutumin da ɗansa ya mutu ka ji ya ake ji in ɗaya mutu a kan gidansa alƙasim ya rasu maza su ma ya ji damuwar rasuwar alƙasim abdullahi ya rasu a tsayin sannan rukayya ta zo ta rasu a madina shekara ta biyu bayan nan ummu kalsum ta zo ta rasu in ka ji rasuwar zainab ka ga halin da manzara sama ya shiga ciki wallahi za ka tausaya masa ya dinga shiga yana fita kamar yadda ummu sulaim ummu atiya ta faɗa yana cewa in za ku wanke ta ku yi mata kaza sai da ce ku sa mata kaza ku sa mata kaza in kun yi ku gaya mini kafin ku yi kaza ku gaya min a haka saboda tsananin damuwar rabuwa da wannan 'yan tasa zainab allah ya ƙara yadda a gare sannan kuma da ibrahim ya rasu a hannunsa ya rasu aka zo a gaya masa ga ibrahim can a cikin wani yanayi na masassara yana wurin reno maza Allah ya je ya ɗauke shi yana yi masa addu'a amma yana kallo ya mutu da ya mutu sai da maza Allah sama yi hawaye da idansa hawaye ya zubo masa yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون amma baka taba jin magana sun ya yi raki a kan me yasa ɗansa ya mutu shi nan ɗansa ne ya mutu aka zo matar da ya fi ƙauna Aisha kamar da yake cewa bisa Abdullahi dan Am matar da ya fi ƙauna aka zo aka yi mata sharri da mafi munin sharri kuma yana cikin wa'anda suka yi mata sharri munafikai su Abdullahi bin Ubay bin Salul kuma Allah ya tsayar da wahayi saboda jarabawa sai da aka yi wata ɗaya kwana arba'in ba saukar da wahayi ba mazala sun sallama ya shiga damuwa matuƙar damuwa a haka ba a ce saboda shi annabi ne ba za a jarrabe shi ba sahabbansa da yake ƙauna wasu aka kashe su a yaƙi ku duba yadda aka kashe hamza a yaƙi wani ya yi rashin lafiya ya mutu abin tausayi usman ibn mazhun tare aka shayar da su da manzo Allah kuma abokin annabi sallallahu alaihi wasallama ne an da ya rasu manzo Allah sama ya dinga kuka sai da aka tausaya wa manzo Allah sama ana wai kanka zaci shi an kyale shi ba sai an jarraba shi a al'amura na rayuwa ba yana dawowa gida babu abin da za a girka a cikin gidansa ba wai saboda haka yake so ba saboda ya duba ya duba babu amma ba ka gane damuwarsa sai in wani ya zo yana neman a taimaka masa imam kabarani ya rawaito a cikin alkabir daga wasilatu ibn al-asqa Allah ya kare da a gare shi Ya ce mun kasance mu halin sufa idan mun dau azumi mun kai to ba mu da abin da za mu ci sai mu fito a cikin masallaci sai a samu sahabban da za su ɗauke mu wannan ya ɗau ɗaya wannan ya ɗau biyu a can za mu je mu yi kalaci kuma mu yi sahur to nan sai muka kai azumi ba abin da za mu ci kuma ba wanda ya zo ya ɗauke mu aka suka yi tsore ba su ci komai ba gari ya waye suka sha wahala da azabar yunwa aka sha ruwa suna jiran wani ya zo ya ɗauke su ba wanda ya zo saboda jarabawa hankalinsu ya tashi suka sake yin tsore ga su da iffa da kamewa ba su je su bara ba a rana ta uku da suka ga za a sake maimaita sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shine kadai san su suka sayar suna ga halin da muke ci saboda shine simalul yatama ismatul lil arabili kamar da Abu Talib ya faɗa hankalin manzala sama ya tashi sai ya ce to a wajen aisha a tambaye ta akwai wani abu a gida shi ma bai ci abin bai samu abin da bai ci ba aisha ta ce wallahi ma indana ma ya akulu zu kabidin rafi duk mutanen da suke da hannu duk halitta da take da hannu to ba su samu abin da za ta ci a gidan nan ba babu saboda babu babun ce da gaske sai maza Allah ya ce to bayan ta aje wajen wancan duk matan ba wacce aka samu abin da za a ci ana dawowa wajen maza Allah sama sai ya daga hannu ce Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahuma bi yadika la yamlikuhuma ghayru Allah ina roƙonka falalakka da rahamaka domin waɗannan abubuwa guda biyun a hannunka suke ba wanda ya mallake su sai kai kadai yana sauke hannunsa sai ga bako ya shigo daga sashiyar cinkiya ya ce ya rasulullah ai ko na aka in kawo maka wannan kyauta sai kawai maza Allah sa ya saki farin ciki da fara'a sai ce haza min fadlillah to wannan kadan daga falala Allah da muka roƙa wannan taziru rahmatan ko muna jira rahama to kun yadda babin take a gidan Annabi sallallahu alaihi da kansa yake nana aisha take cewa in kunna lanara alhilala thumma alhilala thumma alhilala thalathata ahillatin fi shahrayn mu matan annabi sallallahu alaihi wallahi wata ya fito jariri wani ma ya fito wani ma ya fito wata jariran wata uku cikin wata biyu kwana sittin amma ba a tsora komai a gidan manzo Allah urwa ya ce mata to wa ma yusbihukum ya umma to me da me kuke rayuwa sai sai al-aswadan dabino da ruwa su ko muke ci a haka muke hakura amma tare da haka yau manzo Allah sama ya samu kuɗi ko abinci to baya bari ya kwana a gidansa a ranar zai ɗebi iya abin da ake bukata rago duk a fita da shi a biya da kansa yake cewa ma ya kunu li min khairin rahu an ku ba wani alheri da zai zama ina da shi dukiya kenan kuma in bashi in fito muku da shi ku tambaye ni duk abin da kuke so ba wani abu da zai zama ina da shi na alheri kuma in ki in baku a lokacin da masallacinsa yake bukatar kuɗin da za a rufe masallacin amma gabanin nan an je yakin hunaini an samu ganima ya ba mutum ɗaya raƙuma daga nan zuwa nan daga bakin dutsen nan zuwa nan ya ce kai kaɗai kawai ka tafi da shi amma bai dawo da komai gida ba sallallahu alaihi a hakan wata rana ya zo gida yunwa ta ishe shi yana ta juyawa nan ya juya can kawai sai ya tsinci dabino a cikin gidansa dabino guda ɗaya har ya ɗaga zai kai baki saboda tsabagen tsantsani sai ce wallahi ba dan ina jin tsoron kada ya zama dabinan sadaka ba ne na kai shi baki na ci saboda yin wanda nake yi amma saboda tsabagen tsantsani haka mazara sun aiki a sun yana son iyalinsa Ba ya son ya gansu cikin ɓacin rai wata rana ya shigo cikin gida sai ya tarar da safiya tana kuka ta ce me ya same ki sai ta ce hafsa ce ta yi min gori ta ce min yar gidan da yahudiya maza da sawa ya tsuguna a kusa da ita ce innaki wallahi labnatu nabi wa innaki la ta'ta nabi me za ki ɓata rai kakanki kakan kakan kakanki ban aka bi layi fa annabi haruna kakanki to kin ga ce yar annabi ce wa innaki la ta'ta nabi kuma yau annabi kike aure to me an ce baba ki ba yahudiya ce kaga ya kwanta mata da hankali in wani ne kuma zai fusace zai dira akan hafsa kuma saboda ya san kuskure ne da dan adam kan yi da ya biya wajen hafsa sai hafsa sai ce mata ittaqillaha ya hafsa ke kuma hafsa ki tsoron Allah ita kuma da ta san nauyin kalmar ba zagi ba tsangwama a iya haka aka tsaya saboda kirkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴaƴansa kuwa ba a gane san ƴaƴa irinsa ba yana ɗaukar Hassan da Hussein ya ɗora su a kan wuyansa ya ce Allahumma a shibbahu ya gaya wa Hassan haka ya ce Allahumma inni ko a shibbahu Allah yaron nan ina son kai ma ka so shi ka ƙaunace shi haka Umama Allah ya ƙara yadda a gare ta wata rana ya fita zai sallah sai ta biyo shi Umama yar Zainab ce jikarsa ce jikanyarsa ce yana zuwa da ta zo ta ɗane jikinsa maza Allah ya ga kai ya bar mutane su wahala su ta jiransa sai ta da sallar tana hannunsa in zai yi ruku sai ya ajiye ta in ya dago sai ya ɗauke ta ita bata san sallah ake ba ba ruwanta amma maza Allah sallama ba zai daka mata tsaya ce kai ku zo ku ɗauke wannan yarinyar ba gashi da kawaici kawaicin kawancin Allah sama ya kai kawaici lokacin da ya auri ummu salama tana jin kunyar manzo Allah sallama to ƴarta Zainab idan maza Allah ya shigo ɗakin zai tare da ita sai ta ɗauko zainab ta ta a gaba maza la in ya ganta da zainab sai ya ji kunya sai ya rabu da ita ba zai ce ɗauke yarinyar nan canja masa wani har sai da ammar ya shigo to shi dama ɗan uwan ɗan uwan ummu salama ne na shayarwa to sai ya fahimci halin da ake ciki ga abin da ummu salama take wa take wa maza sama kawai wata rana yana shigowa sai ce ke ina wannan mummunan yatta ki aban nesantawa ya kasa mata magana wanda kike cutar da annabi sallama da ita kawo ta nan ya dauke ta ya fice da ita ba za su bai san abin da ya faru ba shi yana da a cikin musnad to sai maza su ya shigo ya sa ran in yazo zai ganta ta runguma ƴaƴarta dan ka san halin mace duk yadda mace za ta yi maka in ba ta bukatar ta san irin dabarar da za ta yi maka komai ko da ita ce shugaban da awan kuwa tunda dai bata kai mulmini na ba wannan ɗabi'a ce ta adam ba wai wani mungun hali bane hawa za su yana shigowa yau sai ga ba ba ba Zainab sai ya faɗi sunan Zainab din ma da tazkiri ta ina yan karamar Zainab din nan sai ce amma ya zo ya dauke ta to sannan ba za su mai samu dama ya tare da ummu salama ba zagi ba tsangwama shi yasa yake cewa wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya fi ku kirki a gidansa ni kuma duka na fi ku a cikin gidana dan Allah akwai hali kyawun hali da ya kai irin wannan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kana da wani matsayi sai ya baka matsayinka wata rana an zo ana rikici tsakanin sayyidina Ali da Ja'far dan Ali a dan Abu Talib wan sayyidina Ali kenan a da afwan da sayyidina Ali da kuma wato a wannan da ja'afar da na'am ibn Abi Talib da kuma Zaidu bin Thabit a kan yar gidan ja'afar da yar gidan wata yar uwa wato mahaifiyarta ko kuma yar gidan yar uwan dan uwan su ja'afar ne Allah ya tare da a gare shi ta gudo lokacin biya ta taho wajen musulmai sai sai na Ali ya kama ta yake cewa yar dan uwa na ce sai zaidu ma ya kama ta ya faɗi alaƙa da ita sai shi kuma ja'far yake cewa ni kuma yar dan uwana ce wa halatu hadati sannan kuma yar uwan mahaifiyarta ni nake aurenta to sai manzo Allah ya ji su dan kar ayi faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kai Jafar ɗauke ta saboda yar uwar babarta a hannunka take al khalatu bi manzilatil um idan mace ta mutu to har uwarta ita ta fi haƙƙin ta rike yarta to amma dan kan wa'in ran ya fati sai maza Allah ta cewa ya Ja'far ya Aliyu anta minni wa ana minka kai daga gare ni kake saboda dangin mu daya wa ana minka ni ma daga gare ka nake saboda kakannin mu daya addinin mu daya aqidan mu daya ra'ayin mu daya sai ce wa anta ya Ja'far asbah da khalqi wa khuluqi kai kuma ja'far ɗabi'un mu da halittu muna ɗaukar kamanni a halittu a ɗabi'a ma kana shige na sai ce wa ya zai anta akuna wa maulana kai kuma zai da ɗan uwan mu ne kuma masoyin mu ne kaga alam manzara sun ya ba kowa digirin girmamawa kuma ta yanda duk wanda ya ji sai ma ya ji kamar nasa ne ya fi na ɗan uwansa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne da ba ruwansa da duniya kuna aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa mazala so sallama ya rasu tun da yake a rayuwarsa bai taba cin gurasa wacce sai da aka surfa alkamar aka yi gurasa ba saboda ba ruwansa da duniya ya rasu kuma na aisha kamar yanda ya tabbata take cewa bai bar dinare ko dirhami ko sisi bai bari ba abin da ya rasu ya bari da kansa yake cewa mali wani duniya ina na da duniya ni misali na da duniya kamar misalin matafiyi ne da ya da zango a bakin wata bishiya yake dan shan inuwar bishiyar dan ya huta sai na abubakar ya hau min sai aka kawo masa ayar su a nan sai aka kawo masa ruwa a cikin kodi da zuma a ciki ya ɗaga ruwan da kofin zai sha kawai sai ya kasa ta sai ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka har sai da sahabban wurin suka fashe da kuka su ma sakatu wa ma sakat suka yi shiru amma shi ya kasa yi shiru ƙarshe sai suka sanne suka ce me yasa ka kuka sai ta yi wallahi ina tuna wata rana ne muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi daga ni sai shi ba kowa a gurin sai kawai na ji manzo Allah sallallahu yana cewa ilayki anni ilayki anni ilayki anni tafiki ba nuri tafiki ba nuri tafiki ba nuri sai nace ya rasulullahi menene kake cewa ya tafi ya baka wuri bayan ban ga kowa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duniya ce ta taho inda nake shine nake cewa ba ni ba ke fita ke fita da ido na fita a ido na sai ta ce to sai duniyar ta ce to in har kai ka tsira to al'umma ka ba lalle ne su na ba abu na ƙarshe da zan cike da shi shi ne. mazala sallallahu sallama mutum ne mai taka tsantsan da tsoron komawa zuwa ga Allah yana ji wa kansa yana ji wa al'ummarsa haka da zarar ya ga wani abu na alamar fushin Allah to baya baya samun sake mazala sallallahu sallama yana karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala akan annabi ibrahim innahum innahunna adlanna kaseeran minan nas faman tabi'ahum fa innahu faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim sannan yazo ya karanta fadin Allah subhanahu Ta'ala akan annabi Isa yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai maza sa ya fashe da kuka ya dinga kuka yana cewa ya ubangiji ne kan al'umma ta sai Allah ya aiko jibril ya ce kaje ka tambayi manzo Allah wasallama me yasa shi kuka sai yake cewa al'ummar da yake ji wa tsoro sai Allah ya aiko jibril ya ce ka gaya wa manzo Allah wasallama inna sanurdika fi ummatika wala nasu idan ya ga hadari to baya zama shiga yake ya fita ya shiga ya fita kamar a ce kai ne kana da mara lafiya an shiga da shi operation kuma an ce zai iya yin rai zai iya mutuwa sai ga mutum ya je mota ya fito ya ce bari ya je ya ɗauko abu kaza ya manta ya shiga ya fito haka manzo Allah sana yake in an hadar yanzu har sai an yi ruwan an gama ummu na Aisha ce ya rasulullahi kana nasu idza aul al-ghayma tabsharu mutane in sun ga hadari kowa yana murna amma kai sai muga kana cikin damuwa ya ce to aisha wane ne ya gaya min cewa hadarin ba zai zama azaba ba bayan akwai mutanen da suka ganshi suka ce haza aridun mumfiruna Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim idan rana ta kiste ko wata ya kiste to maza su ya gama zaman lafiya sai Allah ya dawo da ranar nan daidai wata rana rana ta kiste aka zo aka gaya masa ya fitar da gudu sallallahu alaihi wasallama ya binciki mayafi ya sa ashe mayafin matarsa ɗaya daga cikin matarsa ne aka bi shi da nasa ana ya rasulallah mayafin ɗaya ka ɗauka cikin matarsa da iya tsayawa ma wai a bashi ko ya koma gida ya canja ba miƙo hannu ya yi daga baya aka miko masa ya mika wannan a haka annabi sallallahu alaihi ya canja saboda baya wasa da al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala to man ɗan uwa wannan annabin shine wanda Allah ya aiko mana domin mu yi koyi da ɗabi'unsa da halayensa a koyi da ɗabi'unsa da halayensa ne kawai za mu iya riska Allah lafiya wanda ummuna Aisha da aka tambaye ta game da halayensa ta ce a walasta kunta taqra'ul Qur'an ya dana kai ba ka karanta Qur'ani ne yace ina karanta ta ce to kana khuluquhul Qur'an gaba ɗaya ɗabi'unsa suna cikin alƙur'ani duk wani umarni da Allah ya yi to annabi sama shine farkon wanda yake isar da umarnin duk wani hani da da ubangiji ya yi manzo Allah shine farkon wanda yake hannuwa shi yasa Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim hakika kai Allah ya tura ka akan wayansu kyawawan halaye kai ka ce halayen ma suna ka, kana juya su yadda ka ga dama kana sifantuwa da su Allah subhanahu wataala ya kara masa tsira da aminci Allah subhanahu wataala ya kara wa matayensa da sahabbansa yarda Allah subhanahu wataala ya kara bunkasa mabiyansa kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin mabiyansa masu yawaita mabiyansa أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا وأحسن إليك وجعل هذه الكلمات ميزان حسنا بياني أكن النبي صلى الله عليه وسلم في سوري ما يلغتي duk wanda ka kai da bayani sai ka bar wani abu idan haka dole ne mu haƙura da abin da muka ji ba da yanayin lokaci a gurguje zan kirawo dakta jamil a sadis a yi mana ta'aliki dangane da wannan muhadara da malam ya gabatar a falle tafaddar mashkuran majura الله الرحمن الرحيم <clears throat> وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى <clears throat> mai kowa mai komai wanda ya ba mu damar haduwa a wannan waje mai albarka <clears throat> tare da iyayenmu tare da iyayenmu mata domin tattaunawa akan maudu'i mai matukar muhimmanci wanda yake ba zuciya natsuwa yake farkar da kwakwalwar da ta yi bacci yake sa mazu jiki karsashi yake sa ka ji kamanta da duk wata damuwar da kake ciki abincin zuci walwalar gabai da jiki gaba daya magana akan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imar da Allah yake mabawa Allah ya ba shi damar sauraron magana a kan manzan Allah sassala ni'ima ce amma ga wanda ya sani ga wanda ya san kimar wannan daraja manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da aka zo <clears throat> za a shiga garin maka sai usama ibn zaid ya ce ya rasulallah أتنزل بدارك في مكة أتنزل في دارك بمكة يا منزل الله صلى الله عليه وسلم idan mun shiga maka gidanku za ka je kuma zala sassanin ya ce wahal taraka lana aqilun min riba wahal taraka li al-sheikh abubakar min majalin likalam manzala sassanin sai ya ce ai aqil wanda ya gaji abu talib ai bai bar mana komai ba saboda Jafar da aliyu dun musulmai ne kuma la ya ritu al-muslimul kafir musulmi baya gadar wanda ba musulmi ba haka haka sun haka saboda haka ba mu samu wani gado ba ali bai bar mana komai ba to sai haskakuwa da wannan magana ta manzala Allah nake cewa shehin malami baban gwalali ma bai bar mun wata damar magana ba to amma da yake kamar yadda shehi babban malaminmu uh, da karabiyu ya faɗa uh, magana akan manzan rahama sallam teku ne wanda baka ganin gabarsa to in ko ka je teku haifa illam yusuf hawa bilin fadal ko ba haka ba in dai ka je teku inda ka nitse ciki ka sha ka koshe ba ai ka samu ko da wani abin nan zarfa ne ka dan samu wani dan tarfi haka wanda za ka sha to za mu dan tarfo daga cikin kogin magana kan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga jini na ne ko ka jini yan zaɗi yana da ƙarfi ne yana ɗauke senso a taƙaice da na kalli mahalarta wannan majalisi na ga iyayenmu mata ne bayan lafta mai ƙayatarwa mai muhimmanci wacce ta taɓa ɓangarori masu muhimmanci na ɗabi'un manzan Allah sallallahu sai na ga cewa to bari a cikin 'yan mintocin da muke da su mu karkatar da aka akalar maganar mu kan gata da matsayi da daraja da ke mai sauraro kika samu ta sanadiyar rahama da tausayin manzan Allah sallama ga mata idan da aunawa ake a faifai da sai in ce mace kamata ta fi son manzan Allah sallama ku tambaye ni dalili to da ba ku tambaya ba warin fasa fara mi addalili ko mace ita ya fi kamata ita ta fi kamata ta fi son manzan Allah sassalam dalili a nan shi ne mace ba ta gane darajarta a matsayin mace ba sai da manzan Allah sassalam ya zo sai da manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya zo a matsayin harin jakada sai daraja da martabar mace ta fara sheki a sararin samaniyar a sararin samaniyar al'umma da mace a ɗabi'ar yahudawa a ɗabi'ar jahiliya period me ake yi mace al'ada ma idan ta yi tana da abin da suke kira hai khaymatul ha'ir al-ha'ir tanti ko khaima da ake kafa ma mace a gefen gida ko a ko a mai da shi wanda anan za ta koma ta a tsabbace ta a wajen tana zama har sai ta gama kwanakinta na al'ada sannan ta zama abin girmamawa abin daraja ta dawo cikin mutane ba a cin abinci da ita ba a zama tare da ita sai ta zama mambuza ta zama abun korewa abin rashin girmamawa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya nuna martabarta ya nuna matsayinta kamar ana so a ce miki ke mai sauraro ai ya kamata ki zama ambasada ta baza sunnar manzala ta tsaron da yada ta saboda darajar da kika samu na sanin kewa ce ba a nan abin ya tsaya ba a rayuwar jahiliya rayuwar ƙuraishawa abin da ya shahara a garin maka da sauran garuruwa shine wato tagumi mutum yake yi da kafa maka da hannu ba idan aka masa bishara da cewa an an masa haihuwar ya mace wa iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma wai har labewa yana ɓoyewa in ya ga ayar mutane sun taho tunda ya san an masa haihuwa an masa an masa haihuwar ya mace sai ya rika boyewa baya sai ya daina halartar majalisa sai ya daina zuwa inda ya san za a haɗu ballantana a yi masa a yi gulmar cewa ai wane mamace ya samu da wannan ne mummunar ɗabi'a ta wa'adul banat ta shahara a wannan zamanin kashe ‘ya'ya mata wa'idal mawudatu su'ilat bi ayyi zambi kutilat to manzala sallallahu alaihi salama shi kuma me yayi shi ji wasu daga cikin ɓangarorin martaba ki da yi darasta ki da yi saboda ƙauna ta manzan rahama sallallahu alaihi salama ga al'ummarsa wata rana manzala sallallahu yana tare da sahabbansa har yake cewa man kana lahu salatu banat yuqwihun yuqwihin wa yarhamuhun wa yakfulnahun duk wanda yake da Allah ya azurta shi da ƴaƴa mata guda uku yana kulawa da al'amarinsu yana tausaya musu yana jin kansu yana share musu hawaye ya zama maɓuɓɓugar farin cikinsa a rayuwa a matsayinsa na uba ko a matsayinki na mahaifiya manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat lahul janna ya sha mansa kawai ya kama fegi a aljanna ɗan aljanna ne sai sahabbai da suka ji wannan roman da falalar wasu kuma sun san kila ba su lallai su sami 'ya'ya uku ba sai suka ce ya rasulallah wa in kana la husnatain ya rasulullah ya al'amarin yake idan ya kasance ya biyu eh, mata nike da su misali zan raku zan samu wannan falalar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in kana la husnatain ko da ya biyu mata nike da su to kuma alhamdulillah ina da su din ni jamil ne mai magana to insha Allah ka kyautata musu kai musu abin da Allah da manzansa suke so to za ka samu wannan falalar sai ɗaya daga cikin masu riwaya suke cewa kai ina ganin fa da wani ya yi sauri ya ce manzo Allah salam ya rasu wa in kana lahu wahida la wa in kana lahu wahida wa in kana lahu wahida da wani ya yi sauri ya ce ya rasu lalawa in ɗaya fa yake da ita da manzo Allah salam zai ce ko da ɗaya ce to da yake maganganun manzo Allah salama suna ƙarfafan juna ne ko da sai ga wani hadisi ingantacce an samu daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah ya azurta shi da ya mace guda ɗaya ya kyautata tarbiyyanta ya karrama ta bai fifita ɗansa namiji a kanta ba to halal aljanna zai shiga aljanna don girman Allah wacce ta sanadiyar ta za a samu aljanna an girmama ta ko ba a girmama ta ba an karrama ta ko ba a karrama ta ba amma a jahiliya fa mai suke yi akwai mutanen da da zarar macen ta haifi ta haifi mace to ba wai wani sai ya bar garin wani ya ƙaurace mata in yana da wata matar shikenan sai ya koma can wancan shikenan kamar yadda mai mawaƙi ya ruwaito daga wata mata take cewa mali abi hamza la fina. يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين ma نأخذ ما أعطينا take cewa wai abu hamza mijinta kenan mai damuwarsa ne la ya'tina ya kaurace mana ya daina zuwa gidanmu ya zallu fil baiti alladhi yalina sai ya koma wajen sauran matansa gidajen da suke makotan mu na iyalansa ba ruwan shi da mu me dalili rabban yana tafasa da bakin ciki da damuwa Allah na lidal na, wai saboda mu ba haifi ƴaƴa maza ba sai ta ce to kuma me yayi laifin mu wa inna ma na hudu ma utina ai abin da aka ba mu muke karba ko muke fitar mun fahimta to ki gane irin wannan martabawar ki gane irin wannan karramawa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama malam ya ambaci wani wani kungare na wannan gabar da zan ambata ihtiramu mashairil mar'a yana kula da filin ɗin mace kamar yadda ya yi masafiya radiyallahu anha kula da damuwar mace da nuna cewa tana da matsayi tana da martaba a wajensa ki ɗauki misali guda ɗaya fatima radiyallahu anha wata irin ƙauna ce manzan rahama sassalan da ya nuna mata ba wani irin matsayi ne a zuciya bai bayyana cewa fatima ta kai ba kuma mace wata rana labari ya cika gari cewa aliyu radiyallahu anhu ya fara kamar ka ce fulawa ta fara fitowa tsakanin shi da 'yar gidan abu jahal yana son ya aure ta sai fatima radiyallahu anha ta zo wajen manzan Allah sallallahu wajen share hawaye da ta ce ya rasulallah kamar na fara jin cewa mutane za su ce baka damu da al'amarin ko damuwar da diyarka za ta shiga ba a kan wannan al'amarin sai ce wa za me ya faru sai sai ta ce na ji labarin cewa aliyu yana neman a wurin yar gidan abu jihar shi manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya hau mimbari ya yi hudu ba daga cikin abin da ya faɗa sai yake cewa ba yadda za a yi diyar tunda a sakwata miki diyar masoyin Allah ta haɗu a zaman aure da ɗiyar ko 'yar gida maƙiyin Allah fatima turbin ne. fatima ɓangare ne hanta ce ta jikina kamar ka ce hanta ta ce ina damuwa da damuwarta kaga kula da filin din Fatima radiyallahu anha amma kada wata ta ce ba wannan hujja ce na cewa kar aiki kishiya. a'a akwai takrijat akwai bayanai da malamai suka yi sai kuwa daga cikin karrama wanda manzo Allah sallallahu alaihi miki da ya baki dama ai miki kishiya haka ne nace daga cikin karramawar da manzo Allah sallallahu alaihi miki a matsayin mace da ya ba da dama cewa a mutunta ki a miki kishiya haka ne akwai wanda za ta iya cewa ba haka bane haka ne mana saboda me wallahu ya lamu wa antum la ta'lamun Allah masanin abin da yake maslaha gare mu kuma Allah ala lamu man khalaqa huwa al-latif al-khabir ko ga wata can ta girge da kai kace kai abin dai a takaice inda nake so in kai mu gare shi shi ne, mu fahimci yadda ɗabi'un manzan rahama sallallahu alaihi wasallama suka gane game kowane bangare kowane saƙo kowane loko kowane ɓangare da za ki iya tunowa da za ki iya hararowa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'unsa da taramcinsa da kuma girmamawar da ya mamace duka ya share mata hawaye abu na ƙarshe da zan rufe da shi mutuno da yadda mace take a jahiliya idan wanda take karkashin shi ya mutu to ana ana zama kaya ne daga cikin kayan gado sai a raba to hadiza da ta bawa da kaza mallakan wane eh, talatu da jimmai da Hadiza da kaza na wane kawai zaki ji ana rabonku ana raba mata sun cika cikin abin nan estate property da ake rabawa ko kuma mace tana zaune kawai sai ta ji an ce ai wane ne kawai ta fado a cikin rabansa kawai ta zama matar wani akwai martaba a nan akwai kima a nan amma waye ya zo ya fatali da wannan kangi da damuwa da kunci da iyayenmu mata suka samu kansa a wancan lokaci har daga cikin rashin kimanta mata da ake yi da rashin kiman ta iyaye har ta kai yaro ko ɗa idan mahaifinsa ya rasu ya bar mata to zai auri matan babansa don girman Allah ina martaba ana manzan rahama sassalam mai ya zo da shi walatan ihu ma na ka haɗa ba uku minan nisa'i illa ma ƙad salaf inda hukana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila aka ce to abin da ya riga ya faru a da to an muku gafara a warware shi ya tafi kenan amma kar a kara saboda a martaba ku a kimanta ku saboda haka yan uwa mata ku zama jakadu na alkhairi wajen yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ku koyar da ƴaƴayenku san manzon Allah sallallahu alaihi da martaba shi da kimanta shi wannan wata ajiya ce ta musamman da za ku yi ma kanku. idan kun koma ga Allah za ku samu zuhruha ma'ana eh, ajiyar da darajarta a wajen Allah subhanahu wataala saboda san manzo Allah ibada ce mai zaman kanta idan kika koyar da ƴaƴanki san manzo Allah to kin koya musu wata ibada mai tsada mai daraja muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana san babban masoyinmu sallallahu alaihi wasallam ya tayar da mu a cikin ayarinsa da tawagarsa ya azurta mu da cetonsa ya azurta mu da shan ruwan alkautara daga hannayensa masu daraja a cikin aminci ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu da shi a gidan aljanna a cikin aminci tare da iyayenmu da malamanmu da yan uwa da abokanan arziki saboda yanayin lokaci zan dasa aya anan wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, dr jamil Allah ya saka da alkhairi muna fatan yan uwa a ah, mun ji bayanai da malamin suka gabatar shi ilimi babbar fa'idarsa ne aiki da shi an faɗi halayen annabi sallallahu alaihi sallam ne dan mai koyi mu ma mu koya ko da ba mu iya yi gaba ɗaya ba to amma mu koya iya iya wannan da wannan ne za mu samu rabon ga duniya da lahira ba tare da ɓata lokaci ba a zan ga abin magana ga malam siraj don mu rufe wannan gaba gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da wani abu ya amma ba ta biyu sau jama'a alhamdulillah wajen sama dai kuma tana mai taken halayen wani sallallahu alaihi wasallam gidan wanda الشيخ أبو بكر عبد da أبو علي الفلو وغباتر ثم دكتور a الثالث وغزالية كيف وغا إبراهيم وغا إبراهيم da jagoranci zaman gaba da kuma kamar da jiya ta ga umarnin shugaban zama cewa babu wata tambaya da za a karantawa a daidai wannan lokaci ko kuma wannan gaba muke amfani da wannan dama domin kamar yadda malamu suka kanta da mu cewa yana daga cikin halayen mu sallan ba mata dama to za mu ba ɗaya daga cikin wakilan wayannan mata domin ta yi jawabin godiya ga wayannan malamai inda za mu gayyaci a profesa sadiya umar bello domin ta gabatar da jawabin godiya a takaici. na hangi shigowar dr jabir sani mai hula a wannan ɗakin taro dokta muna mafarka da zuwa ina fita shi ne da kila ta hankali

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يما لمي shugabannin mata musulmi mambobi da shugabanni na wannan kungiya mai tarin albarka hidima alkhairiya da sauran jama'a da suka halarci wannan a maudu'i gabatar da wannan maudu'i ina yi muku sallama ta addinin musulunci sallama ta aminci sallamar mutanen aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ya ƙaddari in halarci wannan taro. ina cikin mambobi na hukumar alhazai kuma mun yi aiki da yawa jiya jirginmu ya tashi kuma yau kaɗai ne ba mu da jirgin alhazai don haka sai na shawarar cewa yau in zauna a gidana in kwanta in huta amma ina bayan na yi sallah asuba na yi azkar da komai sai na ɗan shira na kwanta saboda akwai gajiya kwarai saboda wannan aiki amma can sai na ji kamar ana tashi na ana cewa kadiya yanzu za a yi lecture akan manzo sallallahu alaihi wasallam amma shi na nan kwance cikin ikon Allah sai na tashi da na zuba ruwa sai wanka ta taso ashe babban alheri ne gare ni da kuma sauran mata da suka halarta wannan wuri na farko dai zan yi yabo kwarai da gaske ga wannan kungiya mai tarin albarka wadda muka samu a jihar sokoto wadda take ta kokari game da fadakar da 'yan uwa mata game da ayyuka na alheri kamar yadda aka yi mana umarni a cikin suratul baqara wal mu'minina wal mu'minat ya awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar don haka ina yabo kwarai da gaske ga wannan kungiya da kuma Allah ubangiji ya saka musu da alheri na biyu muna godiya kwarai da gaske ga malamanmu waɗanda suka yi tattaki daga wurare daban-daban suka zo wannan wuri jihar mujaddadi shehu usman dan fodiyo garin mujaddadi suka zo suka gabatar da wannan lacca a hakika hidimatar kariya ta yi kokari kwarai da gaske na shirya wannan lacca kan bayani game da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ina ganin wannan ce lacca ta farko da suka yi akan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to shi ya na nace addalu alal khairi fa'ili shi ya sa na yi sauri na zo wannan dacca domin mu haɗu cikin wannan aiki na alheri bayani game da manzo sallallahu alaihi wasallam abu ne mai girma domin anan nan mu idan aka ce a yi bayani akan mata waɗanda suka yi fice a jihar sokoto ko a daular sokoto to za ka ga mata suna tururuwa gwargwadon hali na rubuta wani littafi wanda na kira malamai mata a daular usmaniya to duk aka ce za a yi bayani akan waɗannan malamai mata za ka ga mata suna tururuwa domin su zo su ji bayani daga bale kila a ce za a yi lakca ne a kan sarkin musulmi ko kuma a ce a'a za a yi lakca ne a kan mujaddadi shehu usman dan fodiyo to na san kwakwatawa sai inda karfin mu ya ƙare. domin fitowa mu saurari wannan lacca to daɗa bale annabinmu annabin daraja annabi na musulmi ga baki ɗaya annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko duniya domin ya gabatar da saƙonsa ga dukkanin al'umma don haka nan wannan lacca alhamdulillah kamar yadda na aika ma shugabannin wannan ƙungiya, na aika musu da cewa na ji daɗin halartar wannan wuri kuma tun lokacin da malam ya fara lecture ɗinsa ina nan ina notes ina ta ɗaukan bayanai kuma insha Allahu wannan lecture mu ma za mu je wuraren mata suke taro mu gabatar da gwargwadon abin da mun ka samu Allah ya saka wa malamai da alheri a nan kuma ina so in yi bayani a lokacin da nake ingila ina karatun masters alhamdulillah wajen 1984 ina ganin kila ma duk malaman da ke kan wannan tebur ba a su ba sannan 1984 ina ina masters a university of london to na samu bayani domin mantahi da mai gidana sallu ala nabil karim na tahi da mai gidana wajen karatu kuma a 1984 din nan kusan ko kafin 84 ko bayan sa kaɗan an ka samu wani littafi wanda wani ya rubuta kuma shi wannan ɗin ba musulmi ba ne amma babban mai ilimi ne kuma babban mai bincike ne akan wanda ya fi kowa zama mai daraja wanda ya tasiri akan al'umma kuma duk da zamansa ba musulmi ba wanda ake ce ma michael hart sai ya kawo abin mamaki duk ya yi bincikensa da dukkanin mutanen duniya ko kuma manya-manyan waɗanda suka yi tasiri a duniya to cikin ikon Allah sai ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi ne na farko a duniya wanda ya tasiri ga duniya baki ɗaya mata ba ku iya cewa ba ku kabbara ba ku komi haka na aka muku lakta kun yi dugum da ku ku dinga kabbara in an faɗi wani abu wanda yake da mahimmanci ku yi kabbara malaman ma malamin mu har ya gama lacca ni dai ina ta kabbara amma ni sai ni ji ina kabbara don haka da Allah ya mata mu tashi a tsaye in mun ji daɗi mu nuna in mun ji tausayi mu nuna da sauransu saboda haka wannan bawan Allah wanda ake kira Michael haka ya rubuta wannan littafi kuma ya kawo mana annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutum na farko wanda ya fi tasiri a duniya kuma haka nan muna gode ma Allah subhanahu wata'ala na ga mai gabatar da taro ya yi tsaye a kaina don haka zan tsaya a nan kun san matsalar littarori ta jami'a an ba mu gale yanzu ana asu strike mun gaji mun gaji da zama haka nan don haka ya ka ba mu abin magana da sai inda karhin ya kare muna godiya kwarai da gaske wa'annan malamai muna godiya ga mata waɗanda suka halarci wannan taro muna godiya ga masu ɗaukan wannan rahoto Allah ya saka mu kowa da alheri wa wani an alhamdulillah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to maman mu professor da professor professor da komai ke yana nan gaji gaji da zama cewa malaman mu bayan ya gaba ko ƙaramin da ya cikin wani ya fi shi da zai yi maka da shi ɗan ƙaramin mu cikin wannan wanda an fi ƙaramin shi da na fi ya fi maka da shi ah, ah, ah, a Ina samu ya ce, Allah ubangiji ya ƙara mana yau ina malaman nan alheri, ya ƙara mata albarka, kamar muka ce muku dr malam abubakar abu yana kan hanyar komawa don haka ba za mu so mu ne da shi ne yawa ba muna fata abin da saka kowa da yayi ba zan ko kamar da aka ga hu cewa gobe za a ko abu huraira da yan uwa mata ko kuma cikin gari a mutunta da hafsa duk lokaci da ya karye goma a wannan cikin nan unguwa wani cikin nan unguwa na abu huraira wani kuma ke cikin gari ke unguwa kofari kuma tana hafsa tana wata da lantar safi da tsarani da zama abu huraira kuma da ke da ya zama cewa muna fata Allah mu ya hada mu da alheri da wa da la ilaha illa anta astaghfiruka